A cikin shirin za ku ji cewa 'yan sanda sun tumi tsohon shugaban ƙasar Brazil, Jair Bolsonaro da laifin zamba. A Najeriya ana samun bayanai masu cin karo da juna kan adadin mutanen da aka kubutar daga hannun 'yan fashin daji baya-bayan nan a garin Tantutu na jihar Kaduna. A Kano 'yan fansho ne ke can suna dariya baki har kunne bayan mika musu takardun mallakar gidaje fiye da 300 da kotu ta kwato musu bayan wani yunkurin almundahana. hana. muna godiya ga waɗanda suka je kotun wannan gidaje dole sai da su za a yi a dawo da wannan kuɗin kila ma za a iya cin riba idan an dawo da wannan kuɗin to daman wannan kuɗi daman aina waɗanda suka je aiki ne a jamhuriyar Nijar kuwa yayin da ƙasashen yamma ke kushe nasarar zaben shugaban Rasha shugaban mulkin sojan Nijar ya aika wa Vladimir Putin sakon taya murna kuma ai ita demokradiyya ko alaka ta ƙasa da ƙasa biki ne in kan yi mini sai in maka kenan su ma za su jira idan wani lokaci ya yi ita ma rasha ta maida musu biki to waɗannan da ƙarin wasu rahotannin za zo muku amma sai bayan ibrahim muhammad ya karanto mana labaran duniya rundunar 'yan sanda brazil ta tuhumi tsohon shugaban kasar jair bolsonaro da laifin aikata zamba dangane da bayanan rigakafinsa na cutar corona ma'aikatar lafiya dai na da bayanan cewa ya yi allurar rigakafin corona ne a ranar 19 ga watan yuli shekara ta 2021 a sao paulo amma bincike ya gano cewa yana babban birnin kasar brasilia a wannan lokacin mr bolsonaro da kansa ya ce duniya mata san cewa bai yi rigakafin ba barkewar cutar corona ta kashe 'yan brazil sama da 700 a lokacin mulkin mr bolsonaro wanda shine ɗaya daga cikin adadi mafi girma a duniya Majalisar Dokokin Hong Kong ta bi umarnin China na zartar da tsauraran dokokin tsaro da ke baiwa hukumomin kasar ƙarin ƙarfin murkushe 'yan adawa. Sabuwar dokar ta tanadi hukunci mai tsauri kamar ɗaure rai da rai kan laifukan da suka haɗa da cin amanar ƙasa da kuma ƙara faɗata dokar domin ta shafi wasu sabbin laifuka kamar kutse cikin harkokin gwamnati da kuma tayar da ƙayar baya. Babban jami'in gudanarwa na Hong Kong John Lee ya ce cikin wannan makon ne dokar za ta fara aiki. wannan lokaci ne mai cike da tarihi ga Hong Kong, kuma lokaci ne da Hong Kong ta kwashe sama da shekaru 26 tana jira. amma yanzu wannan muhimmiyar doka ta tsaron ƙasa za ta fara aiki a hukumance a ranar 23 ga watan maris shugaban majalisar tarayyar turai charles michel ya yi kira ga kasashen kungiyar da su karkata akalar tattalin arzikinsu zuwa na shirin yaƙi a cikin wani sharhin ra'ayinsa da wasu jaridun turai suka wallafa mr michel ya kara da cewa mamaye ukraine da rasha ta yi shine babban kalubalen tsaro da ake fuskanta tun bayan yakin duniya na biyu Mr. Michel accused the Kremlin of spreading blatant lies to try Wakilin BBC ya ce Mr. Michel ya zargi fadar Kremlin da yada zunzurutun karya domin kokarin tabbatarwa sauran kasashen turai cewa yakin da ake a Ukraine bai shafe su ba. da labaran na zuwa muku ne dai daga nan sashen hausa na bbc mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen qatar ya ce shugaban hukumar leƙen asirin isra'ila wato mossad zai koma isra'ila bayan tattaunawa da masu shiga tsakani kan tsagaita wuta da kuma sako mutane da aka garkuwa da su a gaza wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce daukacin al'ummar gaza na fama da matsananciyar karancin abinci inda ya ce ya zama wajibi Isra'ila ta ba da fifiko kan samar da agaji ga masu bukata. Ya ce mun ga cewa abubuwa sun dan fara kyau cikin 'yan makonnin da suka wuce, amma muna bukatan ganin sun ƙara haɓaka. Muna bukatan ganin an ci gaba da haka kuma muna son a baiwa lamarin fifiko. waɗannan kalamai dai na mr biden na zuwa ne a yanda ya sanar da cewa zai sake kai wata ziyara a yankin gabas ta tsakiya a cikin wannan makon a yunkurin da ake na ganin an cimma yarjejeniyar tsagai tauta a gaza tunisia da libya sun rufe wata babbar mashigar kan iyaka bayan hare-hare da kungiyoyi masu dauke da makamai suka kai ministan harkokin cikin gidan gwamnatin libya mai headquarter a birnin tripoli ya bayyana cewa 'yan ta'adda sun kai hari kan iyakar ras jidr inda nan ta nan ne 'yan kasar libya da dama ke shiga kasar tunisia yayin da manyan motocin da ke dauke da kaya ke shige da fice ma'aikatar harkokin cikin gida ta libya ta ce tuni aka aike da dakaru zuwa yankin domin yaƙi da fasakori da kuma tunkarar matsalar rashin tsaro lokacin labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida ibrahim muhammad da labarin duniya To madalla idan muka shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu faro daga Turai inda shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel ya yi kira ga kasashen EU su karkatar da akalar tattalin arzikinsu zuwa na shirin yaki. A wani sharhi da ya rubuta kuma jirgin Turai da dama suka wallafa. Charles Michel ya sake nana da cewa mamayar gaba ɗayan Ukraine da Rasha ta kaddamar wani kalubalen tsaro ne mafi girma tun bayan yakin duniya na biyu. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Mr. Charles Michel ya bayyana cewa muddin kasashen Turai ba basu baiwa Ukraine isasshen taimako ba na takawa Rasha birki, ƙungiyar tarayyar Turai ce za ta kasance ta gaba da za ta fuskanci wannan matsala. Kana ya yi gargaɗin cewa Moscow na ƙoƙarin haifar da rudani a ƙasar Moldova da ƙasashen yammacin yankin Balkans da South Caucasus da kuma wasu ƙasashen Afirka. Gabanin taron koli na shugabannin ƙasashen Turai a cikin wannan makon ya yi kira da a yi tunani mai zurfi game da hakan. duk da cewa sakataren harkokin tsaron amurka lloyd austin ya yi kokarin ba da tabbaci wa kasashe aminai na alwashin kasarsa wajen tallafawa ukraine a yakin da take yi da mamayar rasha har yanzu batun sabon kunshin tallafin na nan makale a majalisar dokokin amurka mr austin na jawabi ne ga manema labarai da ministoci a yayin bude taron zaman tattaunawar magoya bayan ukraine na kasashen waje a birnin ramstein na kasar jamus Mr. Austin ya kuma yi magana a kan jajircewar ƙawancen, da kuma ci gaba da bayar da tallafi wa Ukraine. Ukraine's troops face harsh conditions and hard fighting. and Ukraine civilians endure. Ya ce dakarun Ukraine na fuskantar mummunan yanayi da zazzafan yaƙi. Kana fararen hular Ukraine na ta fama da yawan hare-haren makamai masu linzami na Rasha da kuma na jirage marasa matuka na ƙasar Iran. Amma Ukraine ba za ta ja da baya ba, haka ma Amurka. don haka saƙonmu a yau a bayyane yake amurka ba za ta bari ukraine ta gaza ba wannan ƙawancen ba zai bari ukraine ta gaza ba kuma duniya ma ba za ta bari ukraine ta gaza ba a halin yanzu a kasar rasha gwamnan yankin belgrade daya daga cikin yankunan da ke iyaka da ukraine ya ce ya shirya kwashe kananan yara dubu tara daga yankunan da lugudan wutar ukraine suka shafa bacheslav gladkov ya ce mutane uku ne suka jikkata a sabbin hare-haren a halin da ake ciki yankunan kan iyakar ukraine sun ba da rahoton ci gaba da kai hare-haren rasha da ke bukatar kwashe jama'a daga can ta wani gefen kuma ana gudanar da bikin nadin sabon shugaban rundunar sojin ruwa a rasha admiral alexander moiseyev an ba da rahoton korar wanda ya gabace shi admiral nikolai yevmenov a watan da ya gabata bayan da kasar ukraine ta nutsar ko lalata jiragen ruwan rasha da dama akan tekun black sea a gaida bilkisu babangida To daga batun yakin da Rasha ke yi sai kuma na zaben shugaban kasar ta. Inda shugaban mulkin soja na niger Janar Abdurrahman Chiani, ya taya murna ga shugaba Vladimir Putin kan zaben da ya lashe a matsayin shugaban tarayyar Rasha. Su ma'ana su bangare shugabannin mulkin sojin Burkina Faso da Mali sun aika wa Vladimir Putin nasu sakon taya murna. Sai dai manyan kasashen yammaci ciki har da Amurka da Jamus sun ƙi taya murna ga Mr. Putin. suna kallon nasarar zaben a matsayin haramtacciya. Ga rahoton Cima Ila isbu Bayan ya lashe zaɓe da kashi 87.28 cikin 100 a karo na biyar, shugaba Putin na ci gaba da samun sakonnin taya murna daga ƙasashe 'yan uwa da amana arziki. Ƙasashen ƙungiyar IS da suka hada da Nijar, Mali da kuma Burkina Faso na daga cikin ƙasashen farko-farko da suka yi saurin isar da gaisuwar su ta taya murna lashe zaɓe da ma nasarar shirya shi kamar yadda wasiƙunsu daban-daban ke nunawa. Kowace ƙasar da ta yi a nata ɓangare ta hanyar shugaban mulkin sojanta ta isar da saƙon zuwa ga Putin. Abinda masana sa Abdurrahman Alkasim ke cewa ba wani abun mamaki ba ne. Duba da yadda ƙasashen ke tayin gurgusau suna neman wuri ga ƙasar ta Rasha. Wannan barkoki da suke faɗawa daga ƙasashen yankin IS wani abu ne dama wanda ana tsammanin shi tun da ƙasashen yamma duka suna zargin zaɓuɓɓukan da aka yi rasha ba zaɓuɓɓuka ba ne a ringizo ne a kai su kuma kasashen is da suke ƙara nisanta kansu ga kasashen yamma da manuhohinsu kuma suke ƙara kusanta da kasashen gabas irin su rasha da sauransu to ba wani abin mamaki ba ne a ga irin yadda suke ta murna suke yaba yadda zaɓuɓɓukan suka wakana kuma ai kin san ita demokradiyya ko alaƙa ta ƙasa da ƙasa biki ne in kan yi mini sai in maka kenan su ma za su jira idan wani lokaci ya yi ita ma rasha ta maida musu biki ko ta amince da abubuwan da za su wakana cikin kasashensu ko kuma ta kasance wata aminiya ma kwakwara wadda a majalisar ɗinkin duniya da sauran zaururruka za ta zamanto mai kare su a matsayinta na mai kujerar dindindin. Shugaban Majalisar Mulkin Sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani a cikin wasikar da ya aike da ita